sannan a wata aya amma malam kafin ka ci gaba wannan gaban na san gaske akwai musamman ma wanda ba su yi zurfi a cikin sanin Allah ba da sanin addinin Allah ba za ka ga wani sai ga to ana cewa in yayi kaza kaza zai sami sai ga shi yana ta abubuwan da ya gani amma ba wani abu da ya gani wanda ba daidai ba to eh. abubuwa guda biyu eh. mai aqidatu tahawiyya abu ja'far at-tahawi rahimahullah yana cewa yanqulani an millatil islam suna mai da mutum kafirci ya bar musulunci abu guda biyu al-qunut min rahmatillah fidda tsammani daga rahamar Allah subhanahu ta'ala mutum ya ce aini na yi zunubi na yi zunubi Allah ba zai yafe mani ba mm. yana fidda mutum daga musulunci saboda duk girman zunubin bawa mm. to rahamar Allah subhanahu ta'ala ta rinjayi wannan zunubi na shi mm, sannan abu na biyu kuma al'amnu min makrillah amincewa ta lanar Allah subhanahu ta'ala mutum yana shan giya yana luwati yana cin naman mutane ya kwashi dukiyar mutane amma kullum kujerarsa mm. fankama take yi. Mm. daga darekto ya koma janar darekto mm. daga nan wurin ya zama ila gwamna daga nan ya zama sanata daga nan ina shugaban kasa bai ga wani canji ba ya aminta ce kai bari ya ci gaba da harkokinsa shi a nashi tunani to wannan ta lalace Allah subhanahu wa ta'ala ke masa dan haka idan ka ga mutum kamar da imamu ahmad yake faɗa rahimahullah ka ga mutum yana da tsananin sabo amma al'amarinsa ya gawurta yana tafan kama ya ce fa'alan bi anna dhalika istidraj ka san wannan al'amari jarrabawa ce Allah subhanahu ta'ala yake masa istidraji ne da haka akwai sanda zai zo ya kama shi zalunci bai da amfani sunan shi bai da daɗin ji kuma baya wa ma'abocin shi rana Hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. ya aiki mu'adh ibn jabal radiyallahu an hmm. kasar yaman sai ce to wa iyyaka wa kara'ima amwali ina gargadin ka ka guji ka guji manya manyan dukiyoyinsu kar ka taba a da'watal mazlum ka guji addu'an wanda aka zalunta ka tsorace ta fa fa innahu yadda abu yake laisa bainaha wa bain Allah hijab mm. babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da mahalicci subhanahu wataala mm. babu shamaki ko ya daga yace Allah ya min kaza to Allah subhanahu wataala ya ansa mm. shi yasa kaga zagin musulmi fasikanci ne sannan yakansa kafirci ne amma a wuri guda daya Allah subhanahu wataala ya bada daman ka kwarmata abin da aka yi maka la yuhibbu Allahu jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim Allah baya son a bayyana mummunar magana subhanahu ta'ala amma sai ga wanda aka zalunta idan wani ya zalunce ka ko ya zalunce ni ina dama ce mala bakar kaga wannan abin da ya mun ban ji daɗi ba mm. shi ya kwace dukiya na ya mun kaza yayi kaza mm. to a wannan hali mm. ya halatta ka kwarmata ka yi bayani ka ce kaza hmm. amma in ba irin wannan ba hmm. to musulunci bai yadda da batanci ba bai yadda da batanci ba Allah subhanahu wataala wata aiki cewa hmm. inna masabilu ala alladhina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim wato hanya kawai ita ce wanda mutane suke ganin cewa za su zalunci mutane su cuce su mm. su kuma nemi wani abu wanda yake ba shi ne ba mm. to duk mutumin da ya ɗauki wannan tafarki na zalunci mm. to yana da azaba mai raɗaɗi to zalunci malamai wato sun yi bayanai da dama waɗanda yake har ma wani mai hikima yana cewa la tablimu fa fi zulumatihi lailun walakin laisa fihi nahab mm. yace kar ku yi zalunci zalunci a cikin duhunsa duhwai ne amma kuma ba haske a cikin sa mm. eh, la fa فالظلم fi udwanihi حرب eh, walakin khasmuhu aljabbar mm. yace kar ku zalunci zalunci a cikin ƙetar iyaka to sa'in Sani fa yaƙi ne tsakanin wanda aka zalunta da shi a zalimin amma kuma mai hukunci shine Allah subhanahu wa ta'ala la zai fa zulmu shu'mun kulluhu wal adlu yumnun kulluhu wa yasaru yace kar ku yi zalunci zalunci dukkaninsa wato rashin arziki ne amma adalci shi kuma dukkaninsa arziki ne da kuma ainihin albarka